صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد rahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau Laraba kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma Abdullahi Salisu wanka suna yake gabatarwa. daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa da kuma shirya alkur'ani mai girma shirinmu na karshe shine mu a yau idan kuma muna da lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran duniyar da kuka saurara masu sauraro a kasance tare da mu madala yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 8 ga watan Disamban shekara ta 2021. wanda ya daidai da uku ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 118 da suka gabata a ranar irin ta yau wata takwas ga watan disamban shekara ta 1903 masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar ingila mai suna herbert spencer ya rasu an haife shi a shekarar ta 1820 sannan kuma ya fara karatu a gaban iyayensa sannan daga baya ya fito da ra'ayinsa dangane da halittu inda yake ganin mutum yana samun ilimi ne kawai ta abin da ya gani ko ya taba ya kuma musanta samun ruhi sannan yana ganin tsarin da ke tafiyar da duniya yana ci gaba ne da kansa ba tare da wani ya samar da tsarin yadda duniya take tafiya ba spencer ya rubuta wasu littafai inda ke bayyana irin waɗannan ra'ayi nasa daga cikinsu kuwa akwai littafin nan na principles of psychology sannan kuma akwai littafin fundamentals of social sciences da kuma principles of biology. masu saurari ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan disamba na shekara ta 1914 aka gwabza yakin falkland a cikin tekun atlantika tsakanin kasashen jamus da kuma turawan ingila an gano tsibirin falkland ne a ƙarshen karni na 16 sannan kuma turawan faransa suka mamaye tsibirin a shekara ta 1764 bayan haka aka gano arzikin man fetur a tsibirin a nan ne turawan ingila suka kwace iko da tsibirin kuma har yanzu kasar birtaniya tana iko da tsibirin na falkland wanda a halin yanzu ake kiransa da malvinas wanda argentina ta buƙaci birtaniya da ta mayar mata da shi amma ta watsi da buƙatar kasar ta argentina da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan disamban shekara ta 1949 tsohon shugaban ƙasar china chiang kai-shek bayan ya sha kai a hannun magoya bayan shugaban jam'iyyar gurguzu ta kasar wato mao chiang ya tsere zuwa tsibirin taiwan wanda shi ma mallakin kasar china ne amma ya kafa wata gwamnati a can a lokacin chiang kai shi ya samu goyon bayan amurka saboda haka aka kwace kujerar kasar china a majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin tsaro na majalisar aka baiwa kasar taiwan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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman su. Amurka ta sa gaba wa ƙasar Iran takunkumi a tsakiyar tattaunawar Biyanna. Shugabannin Afirka sun bayyana rashin bawa nahiyar kujerar dindindin a kwamitin sulhu a matsayin rashin adalci. Amurka ta mayarwa da ƙasar Mali kayan tarihi sama da 900 da aka sace. hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ta aike wa shugaban ƙasa wasiƙa kan batun ƙudurin gyaran dokar zaɓe yanzu kuma ga cikakkun labaran amurka ta sake ya gaba wa iran takunkumi a tsakiyar tattaunawar biyanna rotin sun bayyana cewa a jiya talata ce ma'aikatar baitul malin amurka ta gaba wasu jami'an gwamnatin ƙasar iran guda takwas da wasu hukumomi guda takunkumi a cewa da bakar adawa da amurka take nuna wa ƙasar iran haka zalika ta sake kara sunayen wasu 'yan kasar siriya da wani jami'in kasar uganda guda ɗaya daga cikin jerin waɗanda aka sanyawa sabon haramcin amurka tana fakewa da kare haƙƙin bil'adama a matsayin makami mafi sauƙi take amfani da shi kuma na yin tasiri da matsin lamba kan ƙasashe masu 'yanci da kuma waɗanda ba sa ɗasawa da ita a siyasar ta taba bakere. wannan sabon takunkumi yana zuwa ne a lokacin da gwamnatin joe biden take cewa tana da aniyar share hanyar dawowar cikin jajjajen nukiliyar iran da ake yi da kuma batun neman cire mata takunkumi a biyanna shugabannin afirka sun bayyana rashin bawa nahiyar kujerar dindindin a kwamitin sulhu a matsayin rashin adalci shugabannin kasashen senegal Macky Sall da na afirka ta kudu cyril ramaphosa sun bayyana hakan ne a wajen ban taron kan tsaro da zaman lafiya da ake a birnin dakar kuma sun tur da rashin wakilcin afirka dindindin a kwamitin Su na masar ɗinkin duniya kana sun nuna takaicinsu game da yadda babu wata kasar afirka da take da wakilci na dindindin a kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya ko da guda ɗaya ne shugaban ƙasar senegal Macky Sall ya faɗi cewa yana goyon bayan tattaunawa da sauran ƙasashe da ba na afirka ba na neman a yi gyaran fuska yadda afirka su samu akalla kujera biyu na yan dindin a kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya kamar sauran mambobin na dindindin yanzu haka dai afirka tana da kujeru biyu ba na dindindin ba a kwamitin sulhu na masar ɗinkin duniya wanda kasashen kenya da tunisia da niger ke rike da su kuma a ranar ɗaya ga watan jerin sabuwar shekara ne kasashen gaban da ghana za su mai gurbin tunisia da niger na rike waɗannan kujeru guda biyu amurka ta mayar da kasar mali kayan tarihi sama da ɗari tara da aka sace rotanni sun bayyana cewa a jiya talata ce kasar amurka ta maido da kasar mali kayakin tarihi daban-daban da suka kai ɗari tara da da da ɗaya aka sace kuma an yi safararsu zuwa amurka ne ta barauniyar hanya Firaministan ƙasar ta Mali da jakadan Amurka a ƙasar ta Mali su ne suka buɗe akwatin da ke ɗauke da kayan tarihin a gaban 'yan jaridu a babban ɗakin adana kayan tarihi na Bamako. Sai da waɗannan kayayyakin an gano su ne a shekara ta tara. kafin daga bisani a mika su ga masana ilimin kayan tarihi domin gano asalinsu daga cikin kaya akwai duwatsu masu daraja da kuma adda da tarihin ta yi komawa zuwa zamanin neolithic yanzu haka dai gwamnatin kasar na shirin mayar da kayan a dakunan adana kayan tarihi na kasar ta mali ta ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ta aiki wa shugaban ƙasa wasiƙa kan batun ƙudurin gyaran zaɓe ko kuma kan batun ƙudurin gyaran dokar zaɓe hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta shawarci shugaba muhammadu buhari ya tuntuɓi jam'iyyun siyasa da bangaren jami'an tsaro dangane da kudurin da aka gabatar da ke nuna cewa zaben yar tinke jam'iyyu za su rika yi a wurin zaben fidda gwani a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata ce majalisar dattawa ta aike wa shugaba buhari kudurin gyara dokar zaɓe wanda shi kuma a bisa doka yana da kwanaki talatin kacal kafin ya sanya wa ƙudurin hannu sannan ya zama doka matuƙar dai shugaba buhari ya sa hannu a wannan sabon ƙudurin to ya shafe dokar zaɓe ta dubi da goma ya shafe dokar zaɓe ta dubi da goma kenan wadda ita ce aka yi wa kwaskwarima wadda a ciki aka nemi a rika yin zaben 'yartin ke wajen fitar da 'yan takara sai kuma batun sanar da sakamakon zaɓe ta hanyar intanet da sauran na'urori daga kafafen sadarwa na zamani hari ta sama da isra'il ta kai a cikin jirgin ruwa na ƙasar siriya ya haddasa gobara gwamnatin yahudan sahiyuniya ta kai hari ta sama kan tashar jirgin ruwa na latakiya a jiya talata kuma ya haddasa umar gobara a wajen ajiye kwantenoni kuma wannan shine hari na farko a irin sa, da isra'il ta kai a wajen kamar yadda kafar yada labarai na ƙasar ta siriya ta nakalto yanzu yanzu dai isra'ila ba ce uffan ba game da harin da aka kai wata majiyar tashar jirgin ruwa ta bayyana cewa wannan shine karon farko da isra'ila ta kai hari a wajen a tashar jirgin ruwan na kasar siriya kamfanin dillacin labarai na sana na kasar siriya ya bayyana cewa isra'ila ta kai munan hari da misalin karfe ɗaya da minti ashirin da uku na dare inda ta harba makami mai linzami kan wajen ajiye kwantenoni a tashar jirgin ruwan da hakan ya jawo gobara a nasa bangaren gwamnan na latakiya ya faɗi cewa tuni aka aike da ma'aikatan kashe gobara domin shawo kan lamarin ta ma saurari, ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara. Aminu Ibrahim Kiyawa kenan ɗauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da bisa ga al'ada yakan taɓa muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai haska fitilarsa ne kan sabon nau'in nan na cutar corona wanda hukumar lafiya ta duniya ta raɗa wa suna Omicron bayan sanar da bullarsa a hukumance a Afirka ta kudu. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To Marila, a ƙarshen makon da ya gabata ne aka bayyana bullar sabon nau'in cutar corona na Omicron a Afirka ta kudu. Abin da ya sa wasu ƙasashe ɗaukar matakin hana tafiye-tafiye zuwa ƙasashen da ke kudancin Afirka. Duk da cewa har yanzu ba a san takamaimai mai sabon nau'in cutar ya zo da shi ba, amma hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa sabon nau'in na Omicron zai iya haifar da matsaloli a yankuna daban-daban na duniya. hukumar ta who ta tsoro alhakin bular sabon nau'in cutar akan rashin daidaito wajen rarraba allurar kafi inda kasashe masu arziki suka yi wa kasashe matalauta fintinkau wajen yi wa jama'ar su rigakafin to domin tattauna wannan batun shirin na afirka a yau ya gaito mana da rikta bukar girema kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma na fara da tambayarsa kan ko mai su masana sha'anin kiwon lafiya suka sani kawo yanzu game da sabon nau'in cutar ta corona na omicron. a wannan sabon yanayi ko launi na corona da aka gano a an samo shi ne sabuwar gaskiya a mutane da kasar afirka kuma za mu ce lallai 'yan south africa sun yi kokari suna da sun yi himma na gano sabon wannan ciwo a kwayar cuta ta covid-19 da ake kira micron amma har yanzu dai an san an same su a kasashe kaɗan ba a san menene ainihin illarsa ba ba san abubuwa da yawa a kansa ba sai dai hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sa ta a fanni ko rukuni na cutar da ya kamata kowa ya kula ya zama ana kiran shi virus of concern ya zama cewa a san cewa wannan ta zo sabuwa kuma zai yiwu mai illa ce amma ba san abubuwa da yawa a kanta ba tukuna har yanzu Uh, dokta menene ya sa shi wannan sabon nau'in ya fi yaduwa fiye da sauran waɗanda aka gani a baya uh, ba wai an ce har yanzu ba a ce ba a tabbatar da cewa yaduwansa ya fi ana tunanin cewa yaduwan wannan micro din zai fi kamar sauran su delta amma har yanzu a kimiyyance fa har yanzu a kimiyyance ba a tabbatar da cewa yaduwansa zai fi ko kuma ya fi kaman waɗanda aka gano daga baya-bayan nan kaman delta a yanayin delta na covid-19 ba ana ashashin cewa mai yiwa yaduwarsa zai fi na wannan covid-19 da already muke tare da shi Ah, to dokta sanar da samun shi wannan sabon nau'i na cutar corona ke da wuya sai tuni kasashe kowanne ya ɗauki irin matakansa wasu suka hana tafiye-tafiye zuwa kasashen da aka bayyana cewa an gano wannan nau'in ko kuma makwabtansu shin a sha'anin kiwon lafiya ya za a kalli wannan batun ne To uh, wannan batun mutane su ɗauki a matsayi na hana shiga da fite ko kuma a hana mutane zuwa a su kasashensu musamman mutane suka taso da gun da aka samu wannan launi na covid-19 micro din e eh to zai jawo kashaniya saboda dai who din ta ce e wannan cuta ne da ya kamata za ta yi iya illa to ba a san komai a kanta ba mutane kuma dole ne tunda an ga yadda wannan covid ta shigo inda ta addabi mutane to sai kowa ya tsorata sai su ce to shi kenan tunda ba a san kanta ba ma kafin mutane su shigo mana ƙasa ya kamata a dakatar amma mu a kimiyyance muke ga an yi hanzarin hana mutane shiga da fita don saboda koronan nan akwai ta kuma ba a ce ta ƙare gaba ɗaya ba kuma akwai matakai da yawa na wanda ba sai an ba da magani ba matakai ne za a ya kamata a ci to duk wanda ya fito daga ƙasa kaza a mishi gwaji a a yi wanke wanken hannu a a ko kuma a killace shi zuwa kwana kaɗan don sai an tabbatar komai lafiya kafin ya shiga cikin jama'a wannan ma ya isa ba amma a cika ba sai an ce mutum gaba ɗaya kare ya tafiya ba ko kare ya je nan da nan ba dakta akwai masu cewa abin da afirka ta kudu ta yi na sanar da duniya game da shi sabon nau'in na corona shine abin da ya dace amma yadda kuma aka mayar mata da martani ta hanyar kyamatar ta da haramta tafiye-tafiye zuwa kasar zai iya zamewa cewa ko nan gaba wata kasa idan ta gano irin wani nau'i haka ba za ta sanar da duniya ba saboda kada a kyamace ta shin ya ku masana sha'anin kiwon lafiya kuke kallon wannan al'amari ne gaskiya abin da south africa suka yi sun yi a kokari sosai kuma abin a yaba musu ne kafin a ce za a kallace south africa ko kuma kafin a ce mutane daga south africa ba su shiga wani kasashe ba sai an gama bincike a'a wayan wayannan da aka gano suna da shin nan an bincika su yaya yanayin su suke yaya cutar take a jikinsu tana da illa fiye da waɗanda covid da da suka kama kafin a ce za a kili kawai abin da ya kamata a yi ba za a ce ba za su shiga kasashe ba a'a sai a ce to duk wanda ya zo daga south africa za a yi mishi test kaza a'a za a je shi fa yi kwana kaza a mishi wayannan gwaje-gwajen kafin ya shiga cuɗanya da mutane amma abin da aka musu gaskiya an nuna musu ware ne zan ce kuma ka duba ba ma ware ba lokacin da ake raba wannan allurar rigakafin guda nawa aka turo ma afirka guda nawa south africa ta samu su waye suka fi moriya a alluran rigakafi amma kuma dan su sun yi namijin kokari sun kano cutar sai a ce to shikenan mu bari mu tura muku alluran rigakafi tunda kun gano mana kun taimaka taimaka duniya masu kai da suka fitar da shi da wuri suka ce ga wannan launin ciwon da aka samu a south africa sun taimaka a duniya ne ya kamata ne a bi bayan su a goya musu baya da karfafa su ba a nuna musu saniyan ware a ce ka shiga kasashe ba za su shiga kasashe amma sai ku ce to ku zo da test kaza Dakta hukumar lafiya ta duniya ta buƙaci ƙasashen duniya da su kwantar da hankalinsu su kuma ɗauki matakai masu ma'ana. Eh, shin waɗanne irin matakai ne za a yi ɗauka a daidai irin wannan lokaci ko kuma wannan hali da ake ciki haka? Um, matakai da za a ɗauka shine matakin ba su wuce wanda ake ɗauka a yanzu ba game ga covid-19 shine matakan nan da duka aka sani uh, mutane kafin ka shiga ƙasa da ƙasa a tabbatar an maka rigakafi ko kuma a tabbatar baka da wannan cutar an maka gwaji na pcr kafin ka shiga ƙasa kuma ya zama na wannan gwajin bai wuce kwana biyu uku ba kafin ka tafi a wasu ƙasashe suka ci gaba da in ka shigo ƙasar za a sake killace ka wayansu su ce kwana bakwai wayansu su ce kwana goma sha hudu sai an maka test sau biyu a tabbatar baka da shi kafin ka shiga sai kuma duka sauran wanda muka sani wanda ba na bada magani ba ka daina shiga a daina shiga cikin taro in ka shiga cikin taro ya zama dole ka sa wannan takunkumin da wanke hannu kuma da ba da tazaran kamar mita guda tsakanin mutum da mutum wayannan abubuwan dama a riga an san su su ne kawai matakan yanzu da ya kamata a kara tsananta su su kenan kawai in ba haka ba har yanzu ba a tabbatar da wannan cutar a'a ita micron din nan za ta fi don wanda muke da shi wajen halaka mutane ko tsaurin ciwon ta zai fi don an gano cewa waɗanda suka kamu da wannan makro ɗin har yanzu ba tabbatar cewa sun fi kwanciya a asibiti ko sun kwanta a asibiti ba sa tashi ko kuma a sun fi warkewa da wuri har yanzu ba gano ba har yanzu ana bincike so matsatsan da za a abubuwan da za a ɗauka don kare mutane wannan dai ayyukan da duka aka sani ake yi da shi ne za a ƙara jaddada shi to dakta game da batun rigakafin cutar corona an yi allura ta farko an yi ta biyu yanzu ana maganar ta uku eh, jama'a sun fara kosawa game da wannan al'amari sun fara maganin cewa ba shi da wani tasiri shin menene abin yi ne a yanzu Um, batun alluran uh, corona ya kamata a uh, duniya ta sani jama'a su sani cewa ita alluran corona kamar alluran rigakafi na, na mura a uh, kasashe da dama kasashen da suka ci gaba dama suna ba da ana kiran shi flu vaccine kaman mura da ake fama da ita to haka ita ma wannan mura koronan take a ko amma su kuma ba za a yi allura guda ɗaya a ce shekara shekaru ana yi ba almost kowane shekara biyu ƙasashen da suke da wannan allura na mura kowane shekara biyu canja ta ake yi kuma gashi da muka gani yanzu a corona ba a je ko ina ba ta canja an ce ta dawo kaza an ce an samu delta yanzu an ce an samu micron to haka ita ma alluran take wanda ake kawo wannan aka yi yanzu yanzu nan ba a tabbatar yanzu haka alluran nan da take an ce dai tana amfani ga wanda suka kamu da delta to amma kuma ma ga wani makuran kuma ba a je ko ina ba ya fito so ba za mu gaji da karban alluran ba su ma kuma ba za su gaji da yin bincike su nemo alluran da ya dace ga kowanne da ya fito ba to kaga yanzu dole dole ne za a koma ne a ɗauki wannan sabon ɗin kuma a nemo wannan alluran da ya fito nan da aka yi wa mutane shi ma zai iya kariya ma wanda suka kamu da makuron ko kuma sai an sake mishi nashi allurar rigakafi so an shiga wani yanayi ne yanzu kamar yadda tun dama ake da yanayin a flu vaccine na mura da ake yi dama a kasashen da suka ci gaba ba a yin allura ta wuce shekara biyu uku dama kowane shekara na biyu sai an canja kuma yadda ake canjawa shine za a gano da yake shi daman covid-19 din da su flu da wannan kamfuna ɗin da yake kowane wata kaɗan canjawa suke yi to suma sai sun tattara bayanai su ga shekara ɗaya da rabi da ya wuce wani irin barus ne wani irin kalan barus na mara ne yake zagaye a duniya a tattara na can a tattara nan sai a zakulo a ce to wannan shi ya fi yawa to sai a yi allura against wanda ya fi yawa ɗin to shi ma haka ne yanzu kamar covid da ya zo dole ne a gano wanne ne yake yawo a duniya don sai a yi mishi allura sa amma ba za a yi allura guda ɗaya a ce za ta yi wa kowa da kowa ba abin da ake ciki kenan yanzu a duniya to dokta daga karshe ga shi dai wannan sabon nau'in ya yaɗu kusan dukkan nahiyoyi na duniya eh wani kira ne ake da shi ga gwamnatoci musamman na kasashen mu na afirka a daidai wannan lokaci su ma jama'a ko akwai kiran da za a yi musu a shawara da za a bawa kasashen mu na afirka shine a dage kamar da south africa ta yi ba za mu gaji ba a dage kowace ƙasa ta dage ta ringa gwajin nan ta ringa gwajin nan a ringa gwada mutane kuma a wayarwa da kan jama'a a ce cewa eh lallai wannan alluran da ya fito ɗin. yana amfani ga jama'a so a karfafa gwiwar mutane su karbi allura din in kasashe suka yi haka za su taimaka to amma alluran za a ba wa kasashen dole kasashen nan su fita su gaya wa duniya kamar inda ake ba ko ina alluran rigakafin da mu ma dole a bamu in ana so a zauna lafiya ba sai an ce an gano wata cuta a ƙasa kaza a ce a killace ta ba haka ake yi ba inda ake raba alluran nan ko ina a duniya haka mu ma afirka dole shugaban mu na afirka su dage dole sai an ba bamu wannan alluran kuma dole a bamu wani yanayin kamar da sa afirka suke da shi suke da kwarewa na gano wannan cutar duk kasashen afirka su ma dole su dage a ringa gwajin nan in an gano ta da wuri a san an gano ta da wuri a samu mana magunguna a samu mana allura a yi gwajin nan da yawa su kuma jama'a dole ne mu dage wannan kariyar da aka ce mu yi ba sai mun sha magani ba mun yi allura ma dole mu ringa wannan kariyar da aka ce wanke hannu in za ka shiga taro ka tabbatar ka sa takunkumi ka tabbatar kana wanke hannu a tabbatar ka shiga taro ba mai yawa ba ka tabbatar ka shiga taro akwai abin da ake kira social distancing kana dan kare kanka wanke hannayen nan da ya kamata ya zama mana kullum shi muke yi kuma ya zama na ko da za a taro ne ya zama dole akwai gun da iska yake shiga da fita kar a taro gun da babu iska muran nan muran nan ana yin ta an dade tun da aka yi tilb azin ana mura to amma yanzu yanayin muran da ya zo ba mu san wanda zai zo yau da gobe da shi ba so dole mutane su dinga kare kansu da wannan wanke hannu din da mutane mutane su daina shiga cikin taro da yawa in dole sai ka shiga taro da yawa sai ka sa wannan takunkumi a ringa wanke hannu to shi ne kawai abin da kuma jama'a za su dage da yi kar a gaji da yi har allah ya kama na wakuta ga wannan abu. To jama'a masu saurare da kuma hakan ne shirin na ya kammala sai kuma wani shikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu dr bukar garema kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni san barka da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya madal yanzu kuma sai shirin na namurai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Salamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo fili ina son in ba da ra'ayi na sama wagga zanga-zanga wadda kotun koli ta janye. To mu gaskiya wannan abu da eh, kotun koli ta yi bai zo mana da mamaki ko guda. Saboda mu da mun san da cewa idan 'yan kasa suka fito suna neman incin su na cewa suna son su yi su yi zanga-zanga ta kwanciyar hankali da lumana sai ka ga e masu mulki ko kuma kotun koli wadda tare suke da masu mulkin su suke naɗa ta daman ba sai ka ga ta fito ta ce wai wagga zanga-zanga haramtacciya ce duk ina ta zama haramtattu mulkin da kuke yi da yadda kuke tayyar da kasa da yadda kuke dar mai barayi cikin mulki wanga wanda ya gabata da wanga mulki na su ne haramtattu ba wai cewa 'yan kasa su fito su bayyana abin da yake ya shafi cewa ba su son soja ƙetare dole sai ku yi ƙet ku iya bai dace ba radio iran kuna tare da mai magana ne alkasum daga nan yi jamhuriyar nijar ku tashi lahiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Biyawasa mai magana Aliyu Nasarawa kwamen garma. Biyawasa a abin mamaki shugabannin kasa da sun kare yan kungiyar farfalla suka ce da su inda duk sun ka ga suwa neman shawarar su sun ka amince to ina ganin kutun can hurin ba da kiran da shugaban ne sun kai muku ya kamata ku ci. to duk abin da mun ka gani na magana za in mun ka zama fitowa ga ataka mana birki yalla ba maki ba ku dauko da su ba sa'an nabi kuma ku yi hankuli ko hana ku zama mamaki ba tunda kuna ganin farko an kire shi wa gabanin ne sarakuna an ba su ra'ayi dangance da rage haihuwa a Nijar. Ba ce komi ba an kire malam ma wanda aka gani suna ya kamata su kisa aya da hadisi su haɗi ba ce komi ba. To ba mamaki ku kungiyar farkulla za ku ta ku bayyana wani ra'ayi mai ya bata muku rai don haka ba mamaki da a hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryar fure Musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da sunan Rabo Mai Aski. Da magaran jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina a yau eh, zan yi magana ne da jinjina mai tarin yawa ga sojawanmu na jamhuriyar Nijar na can yankin talabiri a dangance da hari da aka nema a kawo musu wanda suka dakile su kuma suka mayar da martani wanda kuma har suka yi banna sosai ga 'yan ta'adda na yankin talabiri wanda kuma gaskiya wannan jan namijin kokari ne waɗanda suka yi wanda kuma haka ya kasan sojawanmu na nijar tun a can baya idan kuka ɗauka Eh, duk a ƙarhin soji gaskiya ƙasar mu ta Nijar jamhuriyar Nijar a nahiyar Afirka alhamdulillahi muna da kokarin haka nan idan aka hita cikin fagen daga sojawan mu na Nijar suna hudda kansu ta bangaren iya salo eh, na yaƙi da kuma nuna hazaƙa da jajircewa a guri Allah ba mu zaman lahiya a mu na Afirka gabaki ɗaya da kuma sauran ƙasashen duniya mai magana raba mai aski a tashi lahiya. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to ya kamata hukumomin kasashen yankin sahel shugabannin kasashe su san cewa wannan matsalar tsaro matsalar ta'addanci yanzu su ne babban matsalar saboda yanzu a ce a cikin wanga hali da ake ciki sojojin faransa da suke nan a jibge a kasashen yankin sahel sun kasa tabbatar da tsaro a ce har wani shugaba ya hoto ya rahoto yana bayani wai yana kare su yana cewa wai su in babu su mu babu mu to ai ba mu gani a ƙasa ba wannan kuma matsala ce ta tunani gaskiya wannan matsala ce ta tunani idan har akwai tunani mai kyau ya za a yi sojojin da suka yi shekara da shekaru suna da sunan wai za su yaƙi ta'addanci kuma kullum ta'addanci karuwa yake gaskiya wannan dai akwai kuskure ya kamata shugabannin mu dai a gyara wannan tafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BH Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan birnin da magaramtar jamhuriyar Nijar. To a gaskiya yau ra'ayi na shine jinjina jinjina mai tarin yawa zuwa ga sojojinmu na jamhuriyar Nijar. a bisa nasarar da suka samu a kan 'yan ta'adda wannan to gaskiya haka ake so kayan aiki ya kamata a ce an taimaka ma da sojojinmu ma na afirka baki ɗinsu don saboda su kare kansu su kare talakawa ƙasa hakan shine daidai amma ina kira da babban murya da mu na afirka wallahi sai sun haɗa kansu sai sun haɗa kansu waje guda mun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a afirka don saboda mu ba mara ɗakumiya a ɓangaren turawan wannan sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyu ne hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran to yau za mu yi tsokaci kan da sojojinmu suka samu galaba akan yan ta'adda da yake ma dai mun samu asarar rayuka daga kotanmu to muna ƙara jinjina musu mu dama mun san ai dakarun ƙasanmu mazaje ne to kawai dai ana musu wata iri ne da rashin kayan aiki da kwantan ɓaunar da yan ta'adda suke musu inda mun za su samu kayan aiki ai babu wanda ya kai su Allah ubangiji kuma ya kiyaye su Allah ubangiji ya ƙara ɗora su akan mukiya tashi lafiya mai magana mamman sani dauda wanda ake kira da bigima fada ero ganga da maganar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Tehran mai magana su ne maɗate da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar Nijar. To gaskiya ina so zan yi tsokaci a dangance da abin da ya faru a kan kiran da 'yan majalisa suka wa ministoci suka ki zawa kuma bai kamata ba wani hakika ya kamata 'yan ƙasar mu ta nijar a ɗauki talakawan nijar da muhimmanci ya kasance duk abin da ya shahi majalisa ce ya kasance sun zama tsiya madar mun kiɗe sun gyara da fatan allah ka haɗa kawunan 'yan kasar mu nijar baki ɗaya kuma allah ka mu zaman lafiya na gode mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurdi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ma gwamnatin tarayyar Najeriya a da su yi kokari da su samar da makarantu a Islamiyya da ma Boko a dukkan sassan ƙauyuka da karkara da kuma rugagen fulani makiyaya a kamar yadda shugaban mai allah na garmar hukumar wurji a muhammadu sani muhammad bello yake kokarin hada kan fulani to ya kamata a ce gwamnati ta shiga wannan al'amari domin ganin ta samar wa fulani makiyaya a makarantun islamiyya da na boko domin a samar wa su ilimi wanda hakan zai amfane mu gaba ɗaya a nan gaba saboda rashin rashin ilimi babban baraka ne a cikin al'ummar sunana ibrahim nan fulani yayari odita na ƙungiyar ina fatan a gwamnati za ta taimaka ku tashi lafiya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo boh mai magana na ku siraju abdullahi daga nan ga kasar gambi to alhamdulillah alhamdulillah an yi zaɓe a kasar gambi kuma shugaba mai mulki ya ƙara ya dawo kan abin shi al'umman ƙasa sun ji daɗi sun yi marmari sun zaɓi su. to da haka muke nema da eh, shugabannin afirka sai su koyi da irin wannan ku riƙa ziyartar mutanen ku na ƙauyuka su san me ake ciki kuma kuma ku san me suke ciki a gaskiya wannan ƙasa mu mun yaba da yadda aka yi zaɓe lafiya aka ƙare lafiya kuma an hito an yi murnar shugaban ƙasa ya hau shugaban ƙasa ya zarce alhamdulillah mun sai yana da dubun masoya allah ya ba mu zaman lafiya musamman mu na afirka ga baki daya Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da wannan tsari ko in ce doka da gwamnatin kasar mu Niger ta sawa 'yan kasuwa inda za su dinga biyan ta haraji yadda ya dace inda za su dinga biyan ta haraji bisa ka'ida tsafta kuma ba cuku-cuku ba muna-muna ko ba gaskiya ba ganin su ma 'yan kasuwar eh, ba su da wani lokacin ba sa tausaya talaka ganin yadda suke yi odar kayayyaki da kasashen waje ko in ce kayan abinci wanda sanin kowa ne kowa ya san yadda kayayyakin suke tasowa tun daga kasashen waje har zawa Nijar da kuma kuɗin awon su amma idan suka kawo a kasuwa suna saida su da muguwar tsada ba sa tausayawa talaka kenan gwamnati wannan tsari da ta yi ko in ce wannan mataki da ta ɗauka a kansu yayi dai daidai da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyon murya musulunci na iran da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria to a yau zan yi bayani ne dangance da wannan bayani da shahararren malamin nan na nigeria ya yi wato sheikh bello yabo wanda ya yi bayanin cewa zai jagoranci zanga-zanga idan an ka tabbatar da cewa za a ƙara kuɗin man fetur to gaskiya wannan mataki ne mai kyau saboda haka yana kira ga malaman najeriya baki ɗaya da su rinka yin wani abin ato a gani ko kuma wata ba da shawara ga gwamnati idan an ka nuna tsaurara wani mataki wanda yake talaka zai sha wahala insha Allah idan aka yi haka ina ga shi zai ba shugabanni damar yin adalci ga talakawansu na gode kwarai gidan rediyon muryar musulunci na iran suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria. salamu alaikum barka da wannan lokaci zan yi lokaci ne akan sojojin kasar mu niger da aka kashe mutum sha biyu muna addu'ar allah ji kansu allah gafarta musu su kuma wanda suka jikata allah kara musu lafiya su kuma wannan 'yan ta'adda da wanda suke kama musu allah ya tona asirinsu allah ya murkushe su kuma muna kira ga gwamnati da ta ɗau mataki a wannan yankin da ma kasar mu niger gaba ɗaya kuma allo muna kira ga gwamnati da muna so a kori sojojin faransa domin babu wani amfani da suke mana a kasar mu domin ni ban taba je ba ko mace ba mu taba je ba an ce gashi sojojin faransa sun tare wani hari da aka kawo har yanzu muna kira ga gwamnati shugaban kasa muhammad bazum muna fata zai yi wannan kira namu mai magana yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram kasar niger a tashi lafiya biyoyi hausa to mara da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. madal yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu nake rayuwa. Wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ina tare da ke ba zan taɓa aure ba idan kina ɗebe mani kewa ban damu je wajen wata ba hakika bebi ina jin ki har cikin zuciyata na gode da kika fahimci halin da nake ciki na sha'awa har kika iya rage mani ita girgiza kai laure ta yi da ta ƙara tuna abin da ta ji a fili ta ce Allah ya kyauta kasancewar momi ba ta zama saboda wannan satin ana bukukuwa yasa laure ba ta samu damar yi mata magana ba amma ta bari ta bari idan ta gama hidimar zata yi mata magana Cikin kwana hudu aka yi bikin Salim sosai walimar da umma ta haɗa da ta ƙayatu. Ta burge mutane da yawa don malama babba ta iya wa'azi. Yanda ta yi magana akan zamantakewar aure da yanda mace za ta kula da 'ya'yanta sosai abin ya ƙayatar. Mata da yawa a wajen sai da suka ɗauki alƙawarin matuƙar za su yi biki sun gama ɓata kuɗinsu wajen yin Mother's Day ko wani Fati. domin walimar ta ƙayatar sosai haka aka tashi jikin mata duk ya yi sanyi duk da kusan al'ada ce ta mata. matuƙar za su je wajen wa'azi to jikinsu sai ya yi sanyi sai dai wasu kafin su isa gidan shaidan yake samun nasarar fitar masu da abin da ya shiga kansu wasu kuma ana yin kwana biyu za su koma ga aikata laifi da suke yi yayin da masu rabo suke ɗorewa umma ta samu mutane ta samu mutane sai dai laila bata bari an gama walimar da ita ba ta fice wajen muji momi kan bata je wajen walimar ba dan a ranar suna wajen mother's day na wata ƙawarta da ta shirya saboda bikin diyarta sai washe gari ranar asabar sannan ta je ta yi ma umma Allah ya sa alkhairi dubu ashirin ta bata a gudunmuwa bata wani daɗe ba ta tafi idan za ta je wajen bikin bikin suna da dina da dare haka aka ɗauki amarya aka kai ta gidan mijinta sai dai mu ce Allah ya bada zaman lafiya a gidan su Maryam ma bikin su yayi kyau sai dai su walimar su a islamiyar su suka yi ta malaman su ne suka haɗa mata Mima da Saudat duk sun je don Maryam ƙawar Mima ce. A lokacin bikin Mima saura wata ɗaya lokacin da za a kai a maamarya Saudat bata tafi tare da Mima ba don sun yi waya da Idris mijin nafisa za su zo da abokin shi su ɗauke ta. Lokacin da Mima ta ce za su ta zo su tafi ta ce su tafi tana wajen Halima. Bayan sun sun tafi su Idris suka zo haka sauda ta zama jiki ta shige motar suka tafi dama yana baya abokin shi kadai ne a gaba tana shiga ya jawo ta mu rungume ta dariya abokin yayi yace gaskiya wannan ɗin din taka ta haɗu ai ya daɗe yana bani labarin ki murmushi sauda ta yi ta gaishe shi Idris ya ce na mu ma kwanan nan za a sha bikin mu ni da saudat abokin ya ce ai gaskiya ta yi Idris ya ce kai dai bari dama ba ma samun sakewa a gida Rannan ina farin cikin za mu samu sakewa mami za ta je unguwa kawai mima ta fasa fitar da za ta yi sosai na ji haushin abokin ya ce me zai hana ku ringa zuwa ɗakina kuna shan firarku. Idris ya ce ai Saudat makaranta kaɗai take ta sa ta fita. Dariya abokin yayi ya ce in dai tana son ka ai za ta iya sama muku lokaci. Idris ya ce Saudat za ki iya sama mana lokaci? Saudat ta ce ni dai tsoro nake ji. Ka bari na san Mima za ta je ƙauyen su mami ta sati saboda bikinta ya kusa. ka san mami tana yawan fita ai za mu samu lokacin zama mu yi fira Idris ya ce haka ne ke kin kawo shawara haka suka tafi cikin gari sai da suka gama holewarsu sannan ya siya mata kayan daɗi suka kai ta gidan amarya suna zuwa ana shirin tafiya mima ta ce saudat ina kika tsaya saudat ta ce kawai daga na je gida na ɗauko wani abu na samu su halima sun tafi har zan koma gida na samu wasu za su taho shine fa muka taho kuma gidan ya bace mana mima ta ce me wannan a hannunki ta ce saurayin wadda muka taho tare ne ya siya mana ni dai ban ci ba saboda ban san abin da aka sa a ciki ba na aje sai na je gida Ni ta ce wuce mu tafi ga motar da za ta maida mu can A ajiyar zuciya saudar ta saki zaune laura take a ɗakin momi dan ta yanke shawarar yau za ta faɗa mata abin da take son faɗa mata hakan ya sa ta same ta har ɗaki ita kanta momi ta yi mamakin ganin laura a ɗakin ta momi ta ce laura lafiya dai dukar da kanta ta yi ba ta yi magana ba momi ta ce idan wani abu ne ki faɗa mana ba na son ina ina yi ma mutum magana ya yi shiru laura ta ce hajiya ki haƙuri da abin da zan faɗa miki na san ban kai matsayin shiga cikin al'amuran gidan ki ba amma ganin yadda kike zaune da mu bisa gaskiya da amana yasa naji ba zan iya rufe maki wani abu ba da yake faruwa a cikin gidan nan ba aje wayar da take hannunta ta yi ta maido hankalinta kan laure fuska cike da mamaki ta ce me yake faruwa laure laure ta ce ba wani abu bane akan 'ya'yanki ne To jama'a duka da nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin a madadin gidan rediyon BOH Hausa da ke gashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa sai Allah ya kai mu. Masu sauraron su kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskoki na siyasa tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu ina kan yi dubi a kansu da ma jin mahangar masana wasu lokuta da kan yi fashin baki akan waɗannan batutuwa da kuma bayyana yadda suke kallon lamarin ta mahanga daban-daban yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ziyarar da shugaban majalisar tsaron ƙasa na haɗaɗɗi daular larabawa ta hannun bin zaid ya kai ƙasar iran a ranar litinin ta gabata inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da suka haɗa da shugaban ƙasar ibrahim ra'isi tare da tattauna batutuwa da suke da alaƙa da haɓaka dangantaka tsakanin kasashen biyu ta fuskokin kasuwanci zamantakewa siyasa da kuma batutuwa na tsaron yankin gabas ta tsakiya wani dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. ranar litinin ta gabata shida ga wannan wata na disamba da muke ciki na shekara ta 2021 babban sakataren majalisar tsaron ƙasa na ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ta hannun bin zayed ya kai ziyara a birnin tehran na ƙasar iran inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da farko dai ta hannun bin zayed ya fara ganawa ne da takwaransa na ƙasar iran babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta iran ɗin wato admiral ali shamkhani inda suka tattauna kan batutuwa daban-daban da suke da alaƙa da harkoki na tsaro da suka shafi ƙasashen biyu da suke makwabtaka da juna da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya a yayin tattaunawa tasu dai admiral ali shamkhani ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin ƙasashen iran da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa domin fuskantar ƙalubale da al'ummar yankin gabas ta tsakiya ke fuskanta ta fuskoki daban-daban musamman ma daga masu yunkurin wawushe arzikin da allah ya huwa cewa wannan yanki kamar yadda kuma ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin iran da haɗaɗɗiyar dolar larabawa ta fuskoki na kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasashen biyu ta yadda al'ummomin ƙasashen biyu za su ci more juna da kuma samar da yanayi wanda zai ƙara kyautata dangantaka da kuma zamantakewa a tsakaninsu shi ma nasa bangaren a yayin tattaunawar shugaban majalisar tsaron ƙasa ta haɗaɗɗe daular larabawan ta hannun bin zaid ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin ƙasashen iran da haɗaɗɗe daular larabawa a dukkanin bangarori musamman ma harkokin kasuwanci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi harkokin tsaro a yankin gabas ta tsakiya musamman ma kasantuwar ƙasashen guda biyu suna makwabtaka da juna wanda hakan ya ƙara tabbatar da wajibcin aiki tare a tsakaninsu da kuma tabbatar da cewa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen aiwatar da dukkanin abin da zai amfani al'ummominsu bayan ganawar da ta gudana a tsakanin admiral al-shamhani da kuma tahnun bin zaid tahanun ɗin ya gana da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi inda anan ma suka tattauna kan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen biyu sannan kuma da hannun bin zayed ya bayyana cewa nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa suna fatan shugaban kasar iran ibrahim rikisi zai ziyarci birnin abu dhabi domin rattaba hannu akan wasu yarjini na harkokin kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arziki a tsakanin kasashen iran da haɗaɗɗiyar dolar larabawan da kuma cimma wasu yarjini da suke da alaƙa ta dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu wannan ziyara ta ta hannun bin zayed a ƙasar iran dai ta zo ne ƙasa da makonni biyu da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran ali bakiri kane ya kai ƙasar haɗaɗɗen dolar larabawan inda ya gana da takwaransa na haɗaɗɗen dolar larabawan da kuma ministan harkokin wajen ƙasar game da wasu jami'ai a biranen dubai da kuma abu dhabi tun kafin ziyarar ta babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta haɗaɗɗe dolar larabawa a ƙasar iran da kuma bayan kammala wannan ziyara masana akan harkoki na siyasa da tattalin arziki da ma tsaro suke ci gaba da bayyana mahangarsu akan yadda suke kallon wannan ziyara da kuma muhimmancinta da kuma abubuwan da ta kunsa wasu daga cikin masana ɗin da sun yi imanin cewa ko shaka babu haɗaɗɗe daular larabawa ta yi amfani da sabuwar siyasar da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya sanar ne tun lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma tabbatar da hakan bayan samun nasarar zaben a kasar iran inda ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da suke gabansa shine tabbatar da cewa iran ɗin ta kyautata alakarta da dukkanin ƙasashe makwabtanta tare da mayar da hankali wajen yin hulɗa da su domin cin moriyar juna a tsakanin al'ummominsu su wanda haɗaɗɗiyar daular larabawa tana ɗaya daga cikin ƙasashe da take da kyakkyawar alaƙa ta fuskacin kasuwanci da ƙasar iran kafin alaƙar su daga bisani ta taɓarɓare baya ga haka kuma tattaunawar da ake gudanarwa a birnin vienna na ƙasar austria a tsakanin iran da kuma manyan ƙasashen duniya akan shirin ta na nukiliya wanda ake ganin cewa akwai yiwuwar a iya cimma matsaya dangane da wannan tattaunawa wanda kuma idan har tattaunawar ta yi nasara to kuwa za a cirewa iran takunkuman da amurka ta kakaba mata wanda kuma hakan zai bai wa iran din damar samun shiga cikin harkoki na kasuwanci da tattalin arziki da kasashen yankin gabas ta tsakiya da ma wasu kasashen duniya wanda kuma ko shakka babu kasar haɗaɗɗe daular larabawa za ta zama ita ce kan gaba wajen amfana da kasar iran ta fuskacin harkokin kasuwanci da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki. baya ga kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a mahangar masanan tana son ta karfafa samuwarta a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma hakan ko shakka babu ba zai taɓa yiwuwa ba sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da manyan ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke da gagarumin tasiri ta fuskoki daban-daban a yankin daga sai kuwa har da ita ƙasar ta iran da kuma ƙasar turkiya wanda kuma hakan ne sanya a cikin 'yan makonnin da suka gabata ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗe dole larabawan ya ziyarci kasar turkiya inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar bayan nan kuma da 'yan makonni mataimakin shugaban haɗaɗɗe dole larabawan muhammad bin zaid ya kai ziyara a birnin ankara inda ya gana da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan kuma suka rataba hannu a akan yarjejeniyoyi na kasuwanci da tattalin arziki da ma bututuwa waɗanda suka shafi harkoki na tsaro a yankin gabas ta tsakiya wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda haɗaɗɗiyar daular larabawa ta sanya a gaba a halin yanzu da kuma ko shakka babu yin amfani da wannan hanya da ƙarfafa alaƙarta da manyan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya irin su iran da turkiya to hakan zai ba ta damar ƙarfafa nata ƙarfin a yankin wanda kuma misalin hakan shine irin siyasar da ƙasar ƙatar ta ɗauka wanda ta yi amfani da damar da take da ita wajen karfafa alakarta da kasashe irin su iran da turkiya shine babban abin da ya ba ta damar kaucewa duk wata barazana da take fuskanta daga wasu kasashen larabawa da ba su dasawa da ita musamman kasar saudiya wadda ta hada wani kawance a lokutan baya domin ganin bayan kasar ta qatar wanda kuma hakan bai cimma nasara ba sakamakon yadda qatar din ta hada karfi da karfe tsakaninta da turkiya da kasar iran waɗanda suka ba ta kariya da kuma dukkan taimakon da take bukata baya ga haka kuma wani abu kuma wanda masanan suke ganin cewa yana da babban tasiri wajen karfafa gwiwar haɗaɗɗiyar dollar larabawa wajen canza salon siyasar ta a yankin gabas ta tsakiya ɗin shine yadda amurka take so ta yi amfani da ita domin sanya ta a gaba a halin yanzu maimakon ƙasar saudiya yayin da gwamnatin joe biden take kokarin karfafa wasu kasashe da take ganin cewa za su fi mata amfani a yankin gabas ta tsakiya fiye da kasar saudiya wani kuma ake ganin hakan watakila ba zai rasa nasaba da irin matsayar da kasar saudiya ta dauka a lokacin yakin neman zaɓe ba inda kasar ta fito ta nuna cikakken goyon bayanta ga donald trump da kuma bashi makudan kuɗaɗe domin ya kayar da joe biden a lokacin yakin zaben shugaban kasa ko shakka babu ga dukkanin alamu da ya amurka a halin yanzu tana so ta sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zama ita ce kan gaba tsakanin kasashen da ta fi ɗasawa da su a yankin gabas ta tsakiya sannan kuma a lokaci guda amurka a halin yanzu bata mayar da batun iran ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suke gabanta ba inda gwamnatin joe biden ba ta son ta shiga duk wani rikici musamman wanda zai kai ga ayyuka na soji a tsakaninta da iran a cikin yankin gabas ta tsakiya inda gwamnatin joe biden ɗin ta da cewa babban abin da yake da mahimmanci a gabanta shine babban kalubale ga kasar amurka wato shine kasar china da kuma harkokin da take gudanarwa wanda amurkan ke kallon hakan a matsayin babbar barazana ga makomarta to masana da dama dai suna ganin cewa koma dai ya lamarin yake abu ne wanda yake da matukar mahimmanci dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya su haɗa karfi da karfe domin yin aiki tare duk da irin saɓani na mahanga ta siyasa da ke tsakaninsu wanda kuma samun irin wannan fahimtar juna su ko shakka babu zai gagarumin tasiri wajen ci gaban yankin da kuma samun kyakkyawar zamantakewa a tsakanin al'ummomin kasashen yankin. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shi riskin mu aran zamu ji halin zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai dai tunda muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kyawa ya sake shigowa tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara amurka ta sa gaba wa ƙasar iran takunkumi a tsakiyar tattaunawar biyanna shugabannin afirka sun bayyana rashin bawa nahiyar kujerar dindindin a kwamitin sulhu a matsayin rashin adalci amurka ta mayarwa da kasar mali kayan tarihi sama da tara da aka sace hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ta aikewa shugaban ƙasa wasiƙa kan batun ƙudurin gyaran dokar zaɓe masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh